إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 صدق الله العلي العظيم Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Litinin daga nan Radio Tehran da ke Jamhuriyar Musulunci ta Iran ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokon san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin tafsirin Alkur'ani sannan shirin Afirka a yau sai shirin kissoshin rayuwa bayan nan sai shirin mu koyi harshen Farisanci. lokaci sannan daga ƙarshe ku saurari shirin duniyar mu a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin ɗaya ga watan Afrilun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 22 ga watan ramadan na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau ɗaya ga watan afrilun shekara ta 1945 a ƙarshen yakin duniya na biyu sojojin amurka suka fara kai farmaki a kan tsibirin okinawa na ƙasar japan yakin wanda ya ɗau tsawon kwanaki 83 ana gwabzawa ya yi sanadiyar kaɓo jiragen yakin amurka guda 763 daga cikin dubu goma da suka shiga wannan yaƙi har ila yau an wargaza jiragen ruwan yaƙi na amurka guda 405 daga cikin jiragen yaƙi na ruwa guda 1300 wanda amurka ta tura zuwa japan a bangaren japan kuma an kashe sojoji 110 a cikin 120 waɗanda suke kare tsibirin okinawa sannan kuma japan ta rasa jiragen ruwa na yaƙi guda goma sha shida da kuma jiragen sama na yaƙi guda dubu bakwai da ɗari takwas da talatin da ƙarshe dai amurka ta jefa makaman nukiliya a kan biranen hiroshima da nagasaki a cikin watan agustan shekara ta 1945 wanda ya tilasta wa japan ta miƙa kai tun daga lokacin ne amurka ta jibge sojojinta a tsibirin okinawa na japan kuma suke ci gaba da kasancewa a wurin har zuwa yanzu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 446 da suka gabata a rana irin ta yau daya ga watan afrilun shekara ta 1578 aka haifi william harvey shahararren likita ɗan ƙasar ingila harvey bayan ya kammala karatunsa a bangaren likitanci ya ci gaba da koyarwa a jami'a kanan kuma ya ci gaba da zurfafa bincike a bangaren ƙwayoyin halittar jini a cikin shekara ta 1616 ya gano yadda jini yake gudana a cikin jikin ɗan adam ya kuma rubuta littattafai akan hakan ya rasu a cikin shekara ta 1687 a ingila da ƙarshen masaurare ko kusan cewa shekaru 1172 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan ramadan na shekara ta 273 hijira kamariya ibn maja ɗaya daga cikin fitattun malaman hadisi ya rasu an haifi ibn maja a garin kasbin da ke kimanin kilomita 150 daga yammacin birnin tehran fadin mulkin kasar iran a shekara ta 209 hijira kamariya ibn maja ya fara karatu a gida sannan kuma ya fara tafiye-tafiye zuwa sauran kasashen musulmi da nufin tattara hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ƙarshe dai ya rubuta littafai da dama daga cikin fitattun littafansa akwai littafin nan mai suna sunan ibn majah wanda ya kasance daga cikin littafan hadisai guda shida masu muhimmanci wajen malaman ahlus sunna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 yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron labarun duniya. To da farko ga muhimman kaninsu. ministocin harkokin wajen kasashen iran da masar sun tattauna akan batun halin da ake cike a yankin zirin gaza sojojin mamaya na isra'ila sun janye daga asibitin ashifa da ke tsakiyar zirin gaza a kudancin labanin kuwa rahotanni sun tabbatar da cewa kura ta lafa bayan wata aron gama da ake a tsakanin dakarun hezbollah da kuma sojojin isra'ila yanzu kuma ga labaran dake-dake ministocin harkokin wajen kasashen iran da masar sun gudanar da wata tattaunawa ta wayar tarho da suka tattauna dangane da batun halin da ake ciki a yankin zirin gaza hussein amir abdullahian ministan harkokin wajen kasar iran da kuma takwaransa na masar sami shukuri sun tattauna ta wayar tarho kamar yadda kuma suka bayyana cewa ya zama wajibi a ɗauki matakai na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen guda biyu domin aiwatar da abin da ya dace wajen tunkarar shishigin isra'ila akan al'ummar yankin zirin gaza ministocin harkokin wajen kasashen na iran da masar sun jaddada wajibcin ɗaukar matakai na bai ɗaya tsakanin dukkanin kasashen musulmi domin sauke nauyin da ya rataya akan su wajen taimakawa al'ummar palestino baya ga hukuma ministocin kasashen guda biyu sun tattauna dangane da alaka a tsakanin kasashen biyu da kuma wajibcin farfado da ita a dukkanin bangarori. ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya bayyana cewa kasar masar tana da matukar muhimmanci kuma tana da gagarumar rawar da za ta taka wajen tunkarar lamura da suke wakana a yankin kamar da shi ma ministan harkokin wajen kasar ta masar sami shukuri ya jaddada wajibcin yin aiki kafada da kafada tsakanin iran da masar wajen tunkarar kalubale da yake fuskantar al'ummomin yankin sannan kuma ya jaddada cewa iran tana da rawar da za ta taka a yankin gabas ta tsakiya musamman wajen kawo zaman lafiya da kuma tabbatar da tsaro mayakan kungiyoyin gwagwarmayar irakawa sun sanar da cewa sun kaddamar da wani farmaki akan wasu muhimman wurare a cikin yankunan falasɗinawa da isra'ila ta mamaye domin mayar da martani akan kisan kare dangi da isra'ila ta yi wa al'ummar yankin zirin gaza kungiyar gwagwarmayar irakawan ta sanar a cikin wata sanarwa wadda ta fitar a yau cewa mayakan kungiyoyin gwagwarmayar musulunci a iraki sun kai hari akan wata muhimmiyar cibiya a yankunan falasinawa da isra'ila ta mamaye da jijjifin safiyar yau litinin ta hanyar yin amfani da makamai da suka dace sannan kuma gamayar kungiyoyin gwagwarmayar sun sanar da cewa za su gaba da kaddamar da irin waɗannan hare-hare matakar isra'ila ba ta dakatar da hare-haren da take kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza ba da kuma kisan mata da ƙananan yara da tsofi da take yi a yankin sojin isra'ila sun tabbatar da kai wannan hari da mayakan gwagwarmayar iraki duk wani dai isra'ilan ba ta yi bayani dangane da irin asarorin da hakan ya jawo ba amma dai 'yan gwagwarmayar irakin sun yi amfani da makamai masu lizami masu cin dogon zango wajen kai harin a yankin ilat bay da ke cikin yankin gabarin macin kogin jordan da isra'ila ta mame to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran suna zuma ku ne daga hausa radio tehran to a can yankin zirin gaza kuwa ma'aikatar lafiya ta yankin ce ta sanar da cewa sojojin yahudawan isra'ila sun janye tankunan yaƙi da motoci masu silke daga babban asibitin gaza na ashifa bayan da suka shafe makonni biyu sun killace wannan cibiya ta kiwon lafiya a cikin wata sanarwa ta fitar a ranar yau litinin ma'aikatar lafiya ta palestinan a yankin zirin gaza ta ce an gano gawarwaki na mutane da dama waɗanda isra'ila ta kashe wasu daga cikinsu kuma gini ne ya ruguje ya faɗo a kansu banda isra'ilan ta harba makaman atilare a kan asibiti da kuma wasu sassa da ke cikin harabar asibitin sannan kuma rahoton ma'aikatar lafiya ta yankin zirin gazan ya tabbatar da cewa isra'ilan ta kashe ɗaruruwan mutane da suka hada da marasa lafiya da kuma waɗanda suke gudun hijira waɗanda suka fake a cikin harabar asibitin da suka hada da mata da ƙananan yara sannan kuma bayanin ya da cewa isra'ila ta janye daga asibitin ne bayan da ta tabbatar da cewa ta rusa dukkanin muhimman gine-gine da suke yankin kamar da kuma dukkanin ayyuka na kiwon lafiya a asibitin suka tsaya cak ma'aikatar kiwon lafiyan ta jaddada cewa yanzu haka akwai marasa lafiya waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon yankewar wutar lantarki da kuma rashin oxygen yadda kuma wasu suke bangaren kula da majinyata na musamman wanda suke buƙatar kayayyakin aiki na musamman wanda kuma isra'ilan ta riga ta lalata su to a can yankin kudancin labanan kuwa rahotanni sun tabbatar da cewa 'yan sawo'i kaɗan da suka gabata ƙura ta lafa banda aka yi gumurzu da dauki ba daɗi a tsakanin mayakan ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan da kuma sojojin yahudawan isra'ila da suke arewacin palestin da isra'ilan ta mamaye wannan kowa yana zuwa ne bayan da ƙungiyar gwagwarma ta hezbollah ta mayar da martani da makamai masu linzami akan wasu yankuna da suke cikin palestin da isra'ila ta mamaye wanda hakan ya yi sanadiyar halakar adadi na sojojin yahudawan isra'ila da kuma jikatar wasu kamar yadda dubban ɗaruruwa na yahudawa 'yan shararri zauna da suke matsugunan yahudawa da suke daura da iyakokin labanin da ke kudancin ƙasar suka tsere rahotanni sun tabbatar da cewa a cikin kwanaki biyu zuwa uku da suka gabata ƙungiyar hezbollah ta kai wasu munanan hare-hare da kuma yin amfani da wasu makamai a karan farko wajen mayar da martani akan isra'ila sakamakon har-haren da isra'ila ta kaddamar a kan cibiyoyin kiwon lafiya a kudancin kasar labanan tare da kashe ma'aikatan kiwon lafiya kamar da kuma isra'ilan ta kai hari akan wani sansani na 'yan jarida a kudancin labanan wanda hakan ya yi sanadiyar shahadar wasu daga cikinsu wanda dukkanin waɗannan suna daga cikin ayyukan da isra'ila take aikatawa a kudancin labanan da majalisar ɗinkin duniya ta yi allah da hakan ƙungiyar hezbollah a nata ɓangaren ta sanar da cewa a karan farko ta yi amfani da wasu makamai masu cin dogon zango wanda suka isa har cikin yankunan arewacin jalil a cikin falasdinu da isra'ila ta mamaye wanda kuma a cewar kungiyar wannan somantabi ne matukar dai isra'ila ba ta dakatar da hare-harenta na wuce gona da iri a cikin labanan da kuma kisan kare dangi da take yi wa al'ummar falasdinu a yankin zirin gaza ba to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan. yanzu kuma ga shirin afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare salamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya tare yan uwa da abokan arziki har da yau barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru wanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri zamu taɓa batun nan ne na atisayen da aka yi a ranar 27 ga watan fabrairun wannan shekara ta 2024 wanda sojin amerika ta jagoranta mai suna justify accord a kasar kenya inda wasu kasashen afirka akalla ba a kasar ba sama da guda ashirin suka halicce shi a wani gangami da aka bayyana a matsayin irinsa mafi girma a gabashin nahiyar afirka a atisayen na kwanaki ɗaya har goma sha ɗaya ne wanda kuma ka kammala ya kusan ba yabo ba fallasa wanda haɗa layo kuma yake da manufar ƙara shirye-shiryen ƙasashe masu shiga cikin ayyukan wanzar da zaman lafiya na magance rikici da kuma taimakon jin kai kamar dai yadda wata kafar yada labaru a kasar somaliya ta bayar har ma da wasu kafa watsa labarai na kasar kenya ɗaruruwan kwamandojin sojojin somaliya da kasar amerika ta taɓa horarwa ne za su sake halartar asayin wanda wani shafin yada labaru mai zaman kansa na kasar kenya ya ce zai hada da ma'aikata dubu daga sassan kasashe kimanin guda ashirin duk a cikin wannan shiri da ni awar kunya zan gabatar rundunar sojin amerika ta sha alwasin cewa wannan atisayen na justify accord shine mafi girma a gabashin afirka da suka taba aiwatarwa sojojin sun tsinke da cewa atisayen ya nuna sha'awar amurka da kasashe abokanan haɗin gwiwa don su ƙara shiri da haɗin gwiwa wajen samar da tsaro da magance rikici amurka ta taɓa jagorantar atisaye makamancin haka a gabashin afirka a shekarun bayan nan a daidai lokacin da yankin ke fama da munanan hare-haren kungiyar al-shabab da kuma sauran alubalen tsaro to dai ba girin girin ba ta yi mai ko kura ta sato kalangu kamar yadda imam khomeini mujaddadi ke kiran kasar amurka da uwar shedanu mu kuwa a nan rin boh mun gaito mejo hashin kone mai ritaya wani masanin tsaro a kaduna nigeria. don tantance wasu lamura a kan atisayin inda bayan mi masa lalai marhabin muka tsoma da tambayar to mejo akwai wani atisayen soja da aka yi tsakanin sojojin kasar amerika da kuma na wasu kasashen gabashin nahiyar afirka kimanin ashirin wanda kasar kenya ce ta zame cibiya wanda aka sa wa suna justify accord ban sani ba a fannin naku na tsaro akwai wata ma'ana ta musamman ne ga waɗannan kalaman? Batar da kaman wani haɗin kai ne na wasu ƙungiyoyi ko rundunonin soja waɗanda yake kansu ya zama ɗaya wanda yake gasha suna yin abu na bai ɗaya. Wannan shine kai abin da suke neman su nuna da wannan suna da suka kira Justify Accord din. To, Nenjo, ita Amurka me take so ta cimma ne akan wannan atisaye da ake yi a gabashin Afirka har da ƙasashe guda ashirin? Wato, kasashen afirka in ka dubi yadda al'amarin ya kasance a 'yan kwanakin nan abu ne wanda yake ba wanda yake da tabbas me zai faru kuma duk wata ƙasa da take da muradi a afirka za ta yi ƙoƙarin haɗo kan waɗansu ƙasashe wanda take ganin an ta riƙe su za ta ci gaba da samun biyan buƙatunta duba da yadda abubuwa suke faruwa musamman a ɓangaren nijar mali da burkina faso inda aka samu juyin mulki wanda ya sa ƙasar faransa ta rasa wani ta goma shi a wannan ɓangare kuma duba da yadda cewa ƙasar rasha yanzu ta samu shiga a wannan yanki ta inda nan gaba ba a san inda za ta iya ƙara faɗaɗa da wasu ƙasashen da za ta iya cakkowa su masu bita ba musamman ita ma china tana irin nata kokarin to wannan ya sa america za ta nuna tun yanzu bari ta jawo inda za ta iya rikewa ta to tana da dama a wannan yanki na afirka wanda yake nan gaba ba kowa ne ya san me zai faru ba tun da duniya sun intifaki cewa akwai arziki mai yawa da za a tatsa a wannan yankuna na afirka to mejo in ka duba kasashen afirka ai sun kai hamsin da da motsi to wannan ya nuna cewa kasashe ashirin ne kawai amurka kawai ta shawo kansu eh to ba lalle bane ya zama cewa kasashe ashirin din bane ta sha kansu kuma su ma ba lalle bane ya zama ta sha kansu cancan dan mu manta fa su Afirka da su Germany da su Portugal da su Ingila duka suna da ruwa da tsaki wurin renan su da yanda suka yi musu mulkin mallaka kuma America daga baya ne ta kutso take ta kokarin jan abin da za ta iya ja saboda haka wannan zai zama to dai da a ce ba a yi ta kai ne goma ka yin kuma ka fara yi ta yanda nan gaba za ka rika kara karfin yanda kake tsammanin wasu kasashen za su aminta da kai amma daidai gwargwado kan America ta yi yi kokari ne ita dama da karfi take yin abin da take yi da tasirin da ta yi ana gani irin yadda ta yi kokari ta ba da karfin ta aka yi su juyin mulki a su libya haka da yadda take takarawa a wajejen su egypt duk yadda ya zo aka ce ga gwamnatin da ba sa so suna takarawa su gasi sun kau da ita to wannan ya sa wannan karfa karfen da take wasu kasashen afirka ma dole ne zai sa kawai ta bi su ba wai don sun aminta da ta zamanto musu wata jagora ko jigo ba. to mejo wannan atisayen an ce kwana goma sha daya kawai za a yi anya mejo a matsayinka na soja <laughs> wannan atisayen kwana goma sha daya zai taba kawai abin arziki kuwa a kwana goma sha daya ba ƙaramin kananan kwanaki ba ne al'amura na atisaye a bangaren aikin soja domin ko horo akwai yadda za ka jima a irin misali da ko a nan najeriya an samu lokacin da in gaggawa ne za ka ji horo ma a baka horo na ka shiga aikin soja ka kuma fara rike makami eh, makami kuma ka shiga fagen yaki za a iya baka horo ma na sati daya to wannan ko musamman abu ne wanda yake na sojoji ne dama kuma kowa yana da kwarewarsa abu ne wanda za a zo kawai a ƙara kowa kaimi a nuna ga wasu sababbin fasaha ko kuma wasu sababbin hanyoyi waɗanda za a iya dakila wani abu ko kuma waɗanda in kuka yi biyayya a gare mu kuma za ku iya samun irin waɗannan ta yadda a ƙasar afirka din za ku zamanto kuma abin da za a ce ba kara kaɗan miya ba ce. to me daga cikin wato manufar wannan artisan na kwanaki goma sha daya shine wanzar da ko kuma taimakawa wajen kawo zaman lafiya a wannan yanki an yi mejo zaman lafiya nan na sabuwa kuwa? to kaga in misali atisaye ne don a samu a wanzar da zaman lafiya kamar yadda ake tsammani ko kuma da suka ikirari ai yankunan da ba su da zaman lafiya, mun sani a wajejen su somaliya wajejen su kenya din akwai hakan to nan ma wajejen afirka ta yamma irin misali najeriya su kamaru da nuna makwataka da su caji da su nijar ai nan ma akwai rashin zaman lafiya ma musamman na irin wa'annan yan bandiga da gashi nan ana ta fama a yaƙi ci yaƙi cinyewa amma ba a yi nan din ba sai aka yi shi a can wajejen da ake gani kila nan ne muradin ita ƙasa amerika da take gani ya fi yawa saboda haka abu ne wanda yake suna da abin da suke so su cimma kuma tun da kaji sun san adadin wannan kwanaki abu ne wanda dama sai an yi nazari mai ake so a cimma kuma ya za a cimma a tsatsar komai saboda haka akan ka'idan su sun san abin da za su cimma to menyo wani labarin na nuna cewa an riga an horar da ruruwan sojoji da kasan somaliya wanda amurka ta yi wannan atisayen kamar wato zai kara masa kaifi ne ko kuma meye ne wannan yin wannan atisayen to kamar da nake faɗa dama ai a wannan yankin saboda yadda kungiyar al-shabab take ta kokari ta ci gaba da ƙara wanzuwa ta ci gaba da ƙara ɗiban matasa ita ma tana horar da su domin su a yadda suke tafiyar da al'amuran su ba abu ne na a yi yau a gama ba to saboda haka in ba an yi musu shiri tun yanzu irin su amerika din suna shigowa suna horar da nasu matasan ba ita kanta gwamnatin ba iyawa za ta yi ba dole sai ta samu irin wannan tallafin to kuma abu ne dama kamar na haɗin gwiwa da yadda daga ƙarshe duk da horon da ita amerika za ta ce tana ba ba za ta zame ba ne sai ka ji tare da sojojinta ake duk abin da za a gudanar nan gaba. To, hai da bai mejo wannan arsa sun ce su Amurka sun can sai shi ne mafi girma wato a gabashin Afirka. Su waɗannan 'yan tada zaune tsaye kamar su al wa ke da musu gindi ne? To, waɗansu lokuta can baya ana magana irin kungiyoyi irin na su alka'ida suna ɗaure musu gindi domin su al'amarin nasu an ɗauko shi ne kamar ta ɓangaren addini kuma har yanzu irin waɗannan kungiyoyin suna nan suna ƙoƙarin ƙara shiga ƙasar afirka ko ce ƙasashen afirka domin ƙara samun wanzuwa musamman in aka yi dubi da cewa hatta waɗansu daga cikin waɗanda ake tsammanin 'yan boko haram dina a afirka ta yamma musamman a najeriya waɗansu su ma a nan wajejen somaliya suke ƙara samun horonsu su saboda su mutane ne waɗanda sun riga sun samu daurin gindin irin wancan mayan kungiyoyi na addini na irin misali su alka'ida sun samu gindin zama a wurin kuma suna da cibiyoyin da suke horar da mutane to shine dalilin da yasa ita american take gani dole ne ta yi abin da ya kamata domin nan ne cibiyar da take gani in ta samu ta riƙe wannan wuri ko kuma ta hana su rawan gaban hasu to za a iya samun sauran kasashen afirka su masu dan samu saukin wasu abubuwa to mejo irin wannan sanya ne ba yau aka fara ba wannan kawai kamar ci gaba ne daman kuma can ana shaida maka cewa sun horar da kwamandoji daga kasashen somaliya haka da sauransu to ai ta bakin kare ne da ake biki a gidansu anya mutanen wannan yanki sun fara gani a kasuwa wannan taimako da amurka take so ta yi musu to kasan yaki dai dan zamba bane su amerika abin da suka saba da shi dama shine ba za su zo muku da yaki ba ne kadai sai sun zo da yan sabuwa na ta goma shi suna jan hankalin ku suna kudaita mutane abubuwa a haka suke shigar da muradin su hau yan su shigartu kuma su yadda su biye musu ta yadda musamman aka samu gwamnatin da ba ta da karfi kuma tana ganin gashi za a ci karfin ta kila hana ta iko da yankinta ba ma a kifar da ita kadai ba a karba kasa daga karfin ikonta a canza akalan kasan gaba daya to za ta bi kuma za ta yadda da irin wannan tsarin musamman kamar da nake faɗa ita ta amerika tana gani kila kamar ta danyi sanya shi yasa aka samu irin su boko haram dinnan su iswap dinnan suna ƙara wanzuwa kuma duk abin da za su yi daga wa'annan irin manyan kungiyoyin da amerika ta dade take gwagwagwa da su na irin su alka'ida da yadda aka yi ta fama da yan taliban dinnan da sauransu to so irin wannan muradin nata tana gani matukar za ta sake bujurowa da wa'ansu abubuwan wanda take so su karbi duniya musamman afirka su yadda da su to in ba ta magance irin wa'annan rashin zaman lafiya da kuma wa'annan yan kungiyoyin da suke kokarin nuna al'ummar su su yadda suke so su tafi da ba a addinance suke so su tafi ba to tsugunna ba ta kare ba. to anya mejo wannan shigo-shigo da fi da amurka ta gabashin afirka an yi da samu wani abu kuwa daga karshe kuma wani a kuma menene ita dai america muradin ta take so ta kare su kuma gwamnatocin mu dama musamman shugabannin mu na afirka abin da suke fata in sun hau mulki in ma za su dawwama ne matuƙa za su biya wa turawa ko america nan bayan bukatun su za su yi musu saboda haka su a ganin su akwai nasara akan abin da ake yi kuma wannan wani ƙarin dama ce da za ta sa ko ba komai wa'annan yan bindiga da suke fama da su da kuma rashin zaman lafiyar da ake yi kamar an ɗan tauna tsakuwa ne aya ta ji tsoro. Tomejo ita amerika tana bayyana cewa ta sha yin irin wannan shayin a gabashin afirka kuma abin da suke so ta kawar ita ne a shababban kungiya ta yan tawaye ne ko kungiyar addini ne ga canan dai ga canan dai to mejo ya saninka na masanin tsaro hanya ana cin galaba akan wannan kungiyar kuwa to abin da za mu iya la'akari da shi shine in aka yi dubi da kamar irin abubuwan da suka faru na taliban za a ce ma koyaushe ana samun nasara ana samun nasara amma nasaran ba wadda za a ce mai wanzuwa ba ce ko wadda za a ce mai dorewa ba ana dai gurgunta su ne ana ƙara karya su ta yadda kafin su motsa su ƙara matsawa cin gaba ko su ƙara yunkurin tabbatar da abin da suke so su tabbatar an rage karfin su sai sun sake yin wani shiri ko sun sake samun wani tallafi daga masu daure musu gindi irin na wancan kungiyoyi kuma kamu manta akan ce sarki goma zamani goma ita kanta amerika a duk sanda ta samu sababbin shugabanninta ta kan sake tabbatar da abin da wasu shugabanni na baya suka yi a ga cewa me yasa ba a ci nasara ba sai a kara duban shi a ce to a sake bujuro da shi kila wancan kuskure aka yi bari mu gani wannan karin ya za a yi a tabbatar wannan abu ya daure shi yasa akai akai za su gaba da yi kuma su rika nuna ma wayannan kungiyoyi cewa har yanzu muna nan kuma ba mu fasa ba da masararo an ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai rumfan ba tokara ya kai mu na ran alhamis da za mu kammala a madadin babban bakon namu mai joyi hayashin kuma ritaya wani masanin tsaro a kaduna najeriya da ni awal kunya da na shirya yake cewa a tsawon jikon ya zub da tsamiyar kura To madalla yanzu kuma ga shirin tafsirin alkur'ani Bismillahir Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. daga nan radiyon Hausa VOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin وأباك الكوثر فصل لربك وانحر saboda haka ka yi sallah ga ubangijinka ka kuma soke a bar layyarka inna shani'aka huwal abtar hakika mai kinka shine guntu mai yankanken baya maras alheri waɗannan ayoyi guda uku da muka saurara ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle mun baka alkhairi wanda yake mai yawa duk wani maganganu dangane da wannan sura ana fuskantar da ita ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar suratu buha da suratu sharh wa buha wa laili idha saja da kuma alam nashrah laka sadara kaga duk wayannan surori Allah magana yake yi yana fuskantar da maganganun zuwa ga manzan Allah to haka ma wannan sura suratul kautsar ita ma haka take ɗaya daga cikin hadafin wannan sura shine kwantarwa da rasulullah zuciyar shi dangane da irin abubuwan da suka faru na kasancewa ya rasa ɗansa abdullahi sannan kuma irin fito na fito da makiya suke masa dangane da cewa wai shi mai yakakkin baya ne shine Allah ta'ala yake so ya kwantar wa da Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama zuciyansa cewa kada ka damu inna a'tainaka al-kautsar haƙiƙa mu mun baka alkhairi mai yawa wal kautsar min al malamai suke cewa abin da ake nufi da kautsar din nan daga cikin kasra ne kasra yana nufin yawa kuma wa bi ma'anar khairul kasir kuma yana nufin ma'anarsa alkhairi mai yawa wa yusammal fardu sahi kautaran idan aka samu wani mutum mai yawan sakin hannu mai yawan kyauta shi ma za a larabci ana kiransa da sunan kautsara a cikin ma'anar kautsar kamar yadda ya zo a majmal bayan tafsir majmal bayan an nakalto daga ibn abbas cewa a lokacin da wannan sura inna a al-kautsar ta sauka sa'ida rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al mimbar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan mimbari faqara aha ala nas sai ya karanta wannan sura ga mutane wanda suke masallacin falamma nazala qalu yayin da ya sauko daga kan mimbari. sai mutanen da ke cikin masallacin nan suka ce ya rasulullah ya manzan Allah ma hadha allazi ataka Allah wani abu ne wannan wanda Allah ta'ala ya baka Ƙala. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da su naharun fil janna wata ƙorama ce a cikin aljanna ashaddu bayadan min laban ta fi tsananin fari dangane da nono ta fi nono tsananin fari wasu kuma suka ce abin da ake nufi huwan nubuwat wal kitab ai shine annabta da littafi wasu kuma suka ce wakila huwal qur'an ai wannan shine alqur'ani wasu kuma suka ce huwa kafratul ashab wal ashiya suka ce shine yawan sahabbai da yawan mabiya wakila aka kuma ce huwa kafratun nasir wa zurriya shine yawan wato kenan zurriya da tsatson da za su fito daga tsatson shi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad zaharat kathra fi naslihi min wuldi fatima salamu alaiha kace to saboda haka kuwa sai gashi ku an samu da yawa da yawa waɗanda suka fito daga shi 'ya'yan manzo ɗin sallallahu alaihi wasallam daga 'ya'yan fatima ta zahara salamullah alaiha domin kuwa ba ma za ka iya kirga adadinsu ba za ka zo ka gani yau sharifai kake nema akwai su a afirka akwai su a asiya akwai su a ko'ina ka shiga a duniyar nan za ka samu sharifai to kaga ba za ka iya ma kirga yawansu ba kaga kenan lallai ashe manzo sallallahu alaihi wa sallam bai zama shine aftar din ba wannan da ya aibata shi din shine ya zama aftar din kenan wasu kuma suka ce abin da ake nufi shafa'a ce ceto ne amma dai abin da mafi yawan littattafan tafsiri suka bayyana mafi yawa abin da suke cewa abu na fili wanda zai nuna ma'anar alkautsar ɗin shine alkhairul kathir wato kenan alkhairi mai yawa wanda aka dogon wani abu kyauta da za ta zo daga Allah subhanahu ta'ala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane irin fage ne to wannan tana cika tana kuma shiga cikin alkhairi mai yawa ne wadaka tun daga wannan lokacin a ga cewa nasarorin da rasulullah ya samu akan makiyansa a cikin yaƙoƙi hatta ma waɗansu nasarori da malaman al'umma ɗinsa suka samu su ma wannan yada addinin musulunci da yada koyarwar Alƙur'ani da suka kasance suna yi a kowane zamani da kowane guri to shi ma yana daga cikin alkhairi mai yawa da Allah ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su kansu ulama an ce warasatul biya kuma kada mu manta cewa magana Allah subhanahu wata'ala game da manzansa a cikin wannan sura ta kasance kafin bayyanan wannan alkhairin mai yawa ne saboda haka kenan bayani ne dangane da wani abu da zai faru a nan gaba ba kuma wani abu ne wanda zai zo can da nesa ba a'a nan gaba kaɗan abu ne zai zo to wanda ya nuna mana cewa labari ne dangane da wasu mu'ajizozi wanda yake nuna dalili akan lallai da'awan manzo sallallahu alaihi wa sallam da'awa ce ta gaskiya ya zo da ita daga ubangiji subhanahu wataala wannan alkhairi mai yawa ya cancanta a nuna godiya mai girma duk ababen halitta ba za su iya bayar da haƙƙi na ni'ima ɗin Allah subhanahu wata'ala da yi ba har abada ba wani daga cikin makhlukat da zai iya bayar da wannan haƙƙi na ni'imomin Allah domin wannan tamar da godiya na ni'iman Allah subhanahu ta'ala tawfiki ne daga shi ubangiji subhanahu ta'ala saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa ga manzansa fasalli li rabbika wanhar na'am mun baka wannan ni'ima kuma Allah ta'ala yake nuna masa cewa ni'iman nan mun maka ita ne saboda haka babu wani abu da ya kamata ka yi illa ka bauta wa Allah shi kadai ba tare da ka sanya a cikin bautarka tare da shi wani ba wannan al'amari ko kuma umarni da Allah ya bi salatu wa nahar din nan ba salli ne wa bika wani har ka yi sallah ga ubangijinka ka kuma yi yanka ga shi ubangiji subhanahu ta'ala lalle wani abu ne da za ka fito na fito da abubuwan da mushrikai su kuma suka kasance suna yi suna sujada ga gumaka suna yanka ga gumaka kuma su kansu sun san cewa suna cikin ni'iman Allah ne amma su ba sa yin sallan ga ubangijin da ya ba su ni'imar ba sa kuma yin yanka din ga shi ubangijin da ya musu wannan ni'ima din to kai Allah da yake cewa lirabbika dalili na a fili na cewa wajibi ne mutum ya sami neman kusanci zuwa ga Ubangiji Subhanahu ta'ala a cikin dukkan wasu abubuwa na ibada. Ba masu saurare, saboda karancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi ban kwana da ku, sai kuma a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu kuma ga shirin kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanley rastan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minina ali ibn abi talib da muke kawo muku mun kawo muku yadda ya kasance mafi ilimi daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sai da ya kai ga halifa na biyu ya hana kowa ba da fatawa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in aliyu yana nan da kuma dai yadda ya ki amincewa da sharuɗan shugaban kwamitin mutane shida don zaben halifa wanda khalifa na biyu ya kafa saboda su maye gurbinsa sannan ya ki amincewa ya bi tafarkin shehu na biyu sannan bayan da mutane suka ɗora masa halifanci bayan kisan halifa usman ya yi sallah da su a basra inda ya tunatar da su sallar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bayan da suka manta da ita ko kuma dai suka sauya da gangan a cikin shekaru 25 bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirinmu na yau za mu fara magana dangane da lafiyar jiki da kuma yalwan jiki wanda Allah ta'ala ya sanya shi cikin mizaninsa na zaben shugaba a cikin bayinsa a cikin bani isra'ila ko kuma cikin sauran al'ummu kamar dai yadda ya zo cikin ayata 247 na cikin suratul bakara duk wanda ya karanta tarihin addinin musulunci da kuma sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shine siran rayuwar amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam zai fahimci cewa Allah ta'ala ya ba shi lafiyan jiki da karfin jiki fiye da kowa da cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan karfin jiki ya sa shi jarumin dukkanin yaƙe-yaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya halarta ko kuma ya tura shi a yakin badar misali yaƙi na farko tsakanin musulmi da kuma mushirkan makka da farko dai ya fito cikin mubaraza ta ɗaiɗaikun mutane inda kuma ya halaka abokin mubarazarsa sannan a lokacin da aka shiga yaƙi na gama gari ya kashe rabin mushrikan da aka kashe a yaƙin badar malaman tarihi da dama da kuma sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sun bayyana cewa aliyu da abi talib shi shine ya kashe akalla mutane 35 cikin mutane 70 da aka kashe a yakin badar wannan banda wa'anda ya taimaka ya taimaka wasu musulmi ya karasa su malaman tarihi sun bayyana cewa ba wanda aliyu da abi talib alaihissalam ya yi mubaraza da shi gaba da gaba face ya kashe shi a yakin uhudu yaƙi na biyu tsakanin musulmi da kuma mushrikan makka wanda aka yi shi a wajen madina a wannan yakin saboda wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi an kashe musulmi da dama kuma mafi yawan sahabban sun gudu daga fagen fama sun bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai in banda Ali da Abi Talib alaihi salam wato a yakin Uhudu an yi wani lokaci wanda babu wani sahabi daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka rage tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Ali da Abi Talib alaihi salam wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a wannan yakin ne aka jiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rauni a bakinsa sannan an yi wa Ali da Abi Talib alaihi salam duka da takobi da masu da sauran makamai har so 80 a jikinsa amma duk da haka bai gudu ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ba a yakin da ya biyo wato yakin ahzab ko kuma khandak aliyu da abi talib shi shine kadai jarumin yakin don bayan da musulmi suka haƙa rami wanda ake kira khandak don hana mushrikai shiga madina sai da suka zo suka ga an yi rami babba wanda, wanda suka kasa tsallaka shi zuwa cikin madina amma duk tare da haka sai da wani jarumin larabawa wanda ake kira amru dan abdulwad da wasu mutanensa kaɗan suka sami wata kafa tsakanin rami da kuma duwatsu a madina suka shiga ta ɓangaren musulmi sannan amru ya yi ta kirari wa kansa yana cewa wa zai zo in kai shi aljanna tunda musulmi sun imani cewa idan an kashe su aljanna za su je sannan ya ce wa yake son ya kai ni wuta tunda mun imani cewa duk wanda ya yaƙi musulmi in an kashe shi to wuta za shi to dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan lokacin ba wanda ya motsa sai manzon Allah ya ce masu waye zai fuskanci amru na yi masa alƙawalin samun aljanna duk da haka ba wanda ya motsa sai Ali da Abi Talib alaihi salam a kowane lokaci yakan ce ni ne ya manzon Allah daga ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amince masa ya fuskanci Amru bin Abdulwad sannan ya yi masa addu'o'i masu yawa sannan ya yi wasu maganganu masu muhimmanci dangane da ali nabi talib a wannan yakin za mu kawo wasu daga cikinsu amma kafin haka aliyu salam ya fuskanci amru dan abdulwad kuma sakamakon fito na fito da suka yi ya kashe shi ya kuma yanka kafafuwansa sannan ya raba kansa da jikinsa wannan ne ya sa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukan aliyu ranar handak ya fi bautar aljanni da mutane har duniya ta naɗe ko kuma inda yake cewa kafirci gaba ɗayansa da kuma imani gaba ɗayansa sun yi fito na fito tare da kisan amr bin abdulwad ali salam ya jefa tsoro a cikin zukatan mushrikai kimani dubu goma da suka zo don shafe addinin musulunci a madina ko kuma a doron ƙasa amma daga baya dai allah ta'ala ya aiko da iska mai sanyi kuma mai ƙarfi wanda ya hana su ko kunna fitilla a cikin dare wacce ta hana ta ta kunyan dafa abincinsu tsayawa bellantana su dafa abinci don haka a lokacin da abubuwa suka rikice masu sai kawai ba tare da sallama ba kowace kabila ta kama gabanta da haka kuma aka kammala yakin handak wanda ali nabi talib salam yake jaruminsa. to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga ƙarshe ga shirin duniyarmu a yau duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da kasa Shirin na yau da zai dubi ne dangane da matakan da gwamnatin Amurka take ɗauka na yin fatali da ƙudurori na ƙasa da kasa. domin kare manyan laifukan da isra'ila take tafkawa a fagage daban-daban na ƙasa da ƙasa musamman ma a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. a tsawon tarihi tun bayan kafa gwamnatin yahudawan sahiyoniya 'yan mamaya a cikin kasar falastino fiye da shekaru 75 da suka gabata amurka tana yin dukkanin abin da za ta iya yi da dukkanin karfinta da tasirinta domin baiwa isra'ila kariya kan dukkanin manyan laifuka da take tafkawa a tsawon tarihinta a cikin waɗannan shekaru yakin da isra'ila take yi na kisan ƙari dangi akan al'ummar yankin zirin gaza na daga cikin abin da yake damun da yawa daga cikin al'ummomin duniya amma kuma hakan baya faruwa ba tare da goyon bayan amurka ba domin da ba don goyon bayan da amurka take baiwa ayyukan kisan kyashi da isra'ila take yi ba da tani isra'ila ta zama cikin kundin tarihi a cikin wannan makon gwamnatin biden ta yi fatali da wani kuduri na majalisar ɗinkin duniya wanda aka daɗe ana jira kan tsagaita wuta a gaza lamarin da ya sa su suke tambaye cewa menene manufar majalisar ɗinkin duniya ko kuma kwamitin tsaron majalisar bayan fitale da amurka ta yi da ƙudurori guda uku na majalisar ɗinkin duniya a kan neman ta wuta a gaza da ƙarshe kuma amurkan ta ƙauracewa kaɗa ƙuri'a a sabon ƙudurin ta wuta wanda zai ba da damar aiwatar da shi ƙudurin ya nuna tsayin dukan amurka da kuma yadda ta tayar da ƙayar baya daga isra'ila ƙarƙashin firaministan benjamin netanyahu wanda ya gaggauta dakatar da wuta tawaga wadda aka shirya zuwan ta amurka bayan da ta kaure cewa amfani da karfin ikonta karo na uku wato shine hawa kujeran naki sai dai gwamnatin shugaba joe biden ta yi saurin watsi da zargin na mai kaskantar da mahimmancin kudirin sau'i kaɗan bayan zartar da wannan kuduri mai magana da yawan fadar white house jan kb ya bayyana cewa kaura cewa amurka kan wannan kuduri baya wakiltar wani sauyi ga manufofin amurka sannan a wani taron manema labarai da majalisar harkokin wajen amurkan ta shirya bayan kada ƙuri'a a kan ƙuduran na majalisar ɗinkin duniya mai magana da yawon ƙasar matthew mele ya yi ikirarin cewa ƙuduran ba shi da wani muhimmanci yana mai bayyana matsayin amurka a fili tare da ba da shawarar cewa ƙuduran tsage ta buɗe wuta zaɓi ne kawai na majalisar ɗinkin duniya maimakon wani muhimmiyar doka a wata muhimmiyar tattaunawa da aka yi da miller wakilin kamfanin dillancin labaran associated press matt lee ya gabatar masa da tambaya wadda mutane da dama suke sanyi game da yakin da isra'ila take yi a gaza menene alfanun majalisar ɗinkin duniya ko kwamitin tsaro na majalisar masana da masu sharhi irin su tsohon jami'in majalisar ɗinkin duniya kuma lauyan kare haƙƙin bil'adama craig mckeba cikin hanzari suka soke amurka saboda matsayinta na kaskantar da wannan kuduri na majalisar ɗinkin duniya wanda tuni ya bayyana rauni wanda yake cike saboda kawai an nemi a tsagaita buɗe wuta a cikin watan ramadan mai alfarma a yankin zirin gaza a yakin da isra'ila take yi akan fararen hula wanda ga alamu zai iya kaiwa ga tsagaita wuta mai ɗorewa mukiba ya ja hankalin kafofin yara labarai a watan oktoban shekara ta 2023 bayan ya yi murabus daga mukaminsa na daraktan ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york yana mai nuni da cewa akwai gazawa ta majalisar ɗinkin duniya na kawo ƙarshen batun kisan kiyashi da ake yi akan fararen hula a gaza yayin da ƙudurin ya buƙaci sassauci matakin ya samu yabo daga majalisar ɗinkin duniya saboda tsananin buƙatar da ake da ita na magance matsalar jin kai a gaza wanda ya hada da tsananin yunwar da ba taba ganin irin ta ba a yankin wanda yakin isra'ila ya jaza ma al'ummar gazan a cewar shugaban kwamitin ceto na ƙasa da ƙasa david miliband sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ƙarara ya bayyana cewa ƙudurin ba wai sanarwa ba ce kawai dole ne a aiwatar da shi kuma rashin yin hakan zai zama abin da ba za a taɓa gafartawa ba sai dai da manema labarai suka tambaye shi ko yana ganin kudurin zai sa isra'ila ta sanar da tsagaita buɗe wuta daga ɓangaren ta mila ya ba da amsa da cewa bai sani ba ko shaka babu zartar da tsagai ta wuta na majalisar ɗinkin duniya yana da matuƙar muhimmanci zai ƙara bayyana matsayar shari'a kan isra'ila game da ayyukanta a gaza da kuma cancantar shari'a ga zarge-zargen da ake yi wa ƙasashe da ke mara baya ga waɗannan aika na isra'ila kamar amurka wadda ke ci gaba da ba da muggan makamai domin nuna goyon baya ga isra'ila akan ta ci gaba da kisan kare dangi a gaza kamar hukuncin da kotun duniya ta yanke a watan janairu kudurin tsagaita wuta na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara fito da ƙwararren shaidu da wajibcin shari'a a kan isra'ila da masu goyon bayanta na ƙin dakatar da yaƙi a gazan wanda kawo yanzu ya yi sanadiyar kashe falasɗinawa fiye da dubu talatin da biyu da kuma raba wasu dubun dubata da gidajensu yadda kuma yanzu haka wasu dubbai waɗanda aka rasa inda suke suna mace a ƙarƙashin ragozai isra'ila ta daɗe tana yin watsi da dokoki na duniya a tsawon shekaru inda take ci gaba da mamayar falasɗinu da nuna wariya da kuma faɗaɗa matsugunanta da kuma ƙwace filaye a yammacin gabar kogin jordan da mame tare da killace gaza da kuma kyale tashashen hankula a tsakanin mazauna yankin da aikata laifukan yaƙi da kuma jerin wasu laifuka masu yawa wanda yahudawa 'yan sharauri zauna suke yi a kan falasɗinawa a yanzu haka isra'ila ta matuƙar raina dokoki na duniya da kuma 'yancin ɗan adam inda harshenta ya yi daidai da ayyukan kisan kare dangi da kuma hana kai agaji da gangan zuwa yankin zirin gaza lamarin da yake haifar da yunwa mai tsanani a tsakanin al'ummar yankin to menene manufar majalisar ɗinkin duniya ko kwamitin tsaronta wadda aka ƙirƙira bayan yakin duniya na biyu muhimman ka'idojin majalisar ɗinkin duniya da shine kare al'ummomi waɗanda suke tafe daga bala'in yaƙi da kuma tabbatar da an kare dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma kare haƙƙin ɗan adam a tsakanin dukkanin al'ummomin duniya yayin da hukumar take da wannan matsayi na kafa dokoki da kuma ba da shawara kan matakan da ake bukata abin da ya rage wa ƙasashe shine su aiwatar da su yayin da ita kanta isra'ila ta nuna rashin mutunta tsarin dokoki na duniya nauyi ne wanda ya rataya a wuyan sauran kasashe musamman masu goyon bayanta da su ɗora mata a alhakin hakan duk da matsayar da hukumomin duniya kamar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da hukumar lafiya ta duniya da kotun shari'a ta duniya da kuma shaidar kwararru na majalisar ɗinkin duniya da kuma shaidu daga ƙungiyoyin agaji da na kare haƙƙin ɗan adam kamar doctors without borders da kuma oxfam international da kuma irin su human rights watch da dai sauransu duka suka bayar dangane da abin da yake faruwa a gaza da kuma dora alhakin abin da yake faruwa na kisan kyashi kan isra'ila sannan kuma da bayyananin shaidu wanda 'yan jaridu da ma'aikatan agaji a gaza suka tattaro amurka tana ci gaba da kare ayyukan isra'ila tare da musanta aikata duk wani laihi da isra'ilan take yi jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riske mu dole anan zamu ja lissamin shirin sai a saduwa ta gaba da tar Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.